Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku maha tambaya ni maha tambaya ni Masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Bayan Amurka ta yi tarihi da zaben mace ta farko a matsayin mataimake shugaban kasa da kuma zaben 'yan Najeriya Ngozi Okonje Iweala macen farko kuma bukar fata ta farko a matsayin shugabar kungiyar cinikayya ta duniya. Mata na ƙara samun ƙwarin gwiwa cimma burinsu na ganin an dama da su a harkokin mulki. To menene yake zama kadangaren bakin tulu a yunkurin mata na cimma wannan burin a nahiyar Afirka? Maudu'in da shirin domin iyali zai mukala kenan a wannan shirin. Mun kuma gayyaci shugaban gamayyar kungiyoyin mata ta Najeriya Madam Gloria Laraba Shoda da Hajiya Balaraba Muhammad shugaban kungiyar mata Fulani ta babban birnin tarayya Abuja da kuma Hajiya Sa'adatu Ahmed Bustani mazauniyar babban birnin tarayya Abuja. Ga jagorar tattaunawar Madina Dauda. Barin fara da ke Madam Gloria Laraba Shoda ke ce shugabar gamayyar kungiyoyin mata a Najeriya. Yaya kika ji da wannan batu na cewa a karan farko a ƙasa kamar Amurka da muke koyi da ita an samu mace a matsayin mataimakiyar shugaban ƙasa. To, da na ji labarin eh, an yi zaɓe har an zaɓe ta a ah, aspirant. Hmm. Ta yi takara da shi Joe Biden. Mun rubuta leta muka aika musu muka ce wallahi mun ji daɗi kuma muna roƙon Allah su ci zaben nan kuma da aka fara rigimomi na amerika din nan muka shiga cikin addu'a saboda muna son mace a ƙasar da aka ce shine babban ƙasa shine shugaban ƙasa a duk duniya a samu mace ta zama vice president tun aka samu mace ta zama vice president a america me ya rage kuma duk ƙasa kawai <laughs> a fara samun vice president da president mun san an samu president amma america shi ne babban mm, mm, mm, ƙasa a duk um, duniya shi ne kuma democracy dinmu na nan su muke koyi da saboda haka ina son nigeria ta dubi abin da america ta yi ita ma ta yi mu samu mace a nan in 2023 ta zama vice president To kalubale gare mu mata. Bari zo gare ki Hajiya Balaraba. Kin ji abin da shugabar gamayyar kungiyoyin mata ta faɗi game da zaben mataimakiyar shugaban ƙasar Amurka. Kuma ta ce tana so a yi irin wannan a nan Najeriya. Kina ganin zai yiwu? a jama'a assalamu alaikum da farko dai ni munna ne zan yi domin munnan ma har na rasa jiya ban yi baccin kirki ba magana ne wanda kullum muna ta fafatawa kai. mu mata mu ne komai a duniya ana ganin ba za mu iya ba kuma ni na yadda cewa ba ba za mu iya ba ne tsoro suke yi sun san idan aka ba mu ai ba fatan mutum za mu dauka mu ɗaura ba duk yadda za mu sai zani dole za mu san iyayenmu mu san mazajenmu mu san ƴaƴanmu da jikokinmu ai wannan abu kalubale ne yanzu ya rage mu sauran ƙasa Najeriya ita dama ita daban take ai abin da su suke kawowa suna ganin kamar cewa kullum ina faɗa a nan da babban murya mu mata a kicin muke to yanzu fa mun fi karfin kicin su sani cewa tabbas tun da har america ta yi wannan abun to baki ɗaya ma generally zai yi wannan maganan akwai lokaci da can an ce sayar jibril ta fito ba a mara mata baya ba to yanzu ta fito ko kuma wanda ta fita ta fito a gani sai mun yi wannan kalubalen a najeriya insha allahu da babban murya nake faɗi. mata iyayen gida kuma wallahi tallahi sai mun ci a shekara 2023 kenan Allahu kwarai ko ke kika fito za mu mara miki baya to barin da kuka sa'adatu <laughs> Sa'adatu Ahmad Bustani kin ji abin da 'yan uwanki suka faɗi ya kika ji? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. wannan abu kan ba karamin abun farin ciki ba ne especially mutanen najeriya ina so su yi koyi iyayena maza da iyayena mata su yi koyi su ga abin da ya faru america kowa san ita ce cibiya gaba ɗaya ita ce uwa duk duniya babu ƙasa kamanta to gashi yadda yau allah ya canja al'amarinsa to muna fata mu ma insha allah rabbil alamina ina so a yi koyi da wannan abu a cire hasada a'a mace ce wane ne alhamdulillahi mata iyaye ne dama ai a gwada a gani mana insha allah rabbil alamina allah ubangiji ya ba mu sa insha Allah 2023 in Allah ya da muna fata mu samu mace ta zama vice president in Allah ya soya da Allah kuma ya nuna mana To, Madam Gloria Laraba Shoda, ke a matsayinki na shugaban gamayyar kungiyoyin mata, me yasa ba za ki ce za ki yi ƙoƙarin mara wa mace baya ta ƙalubalanci kujerar shugaban ƙasan ba, me yasa sai mataimakiya? Eh to, kin san america kin san shekara nawa suka yi kafin suka samu vice president sama da shekaru 200 to saboda haka ba za mu ce mata yanzu su zama president ba amma ba abin da allah ba zai iya yi ba mace tana iya ta zama vice president in mace ta fito wasu mata suka fito sai su ja baya ita wanda ta fito president sarah jibril ta fito amma ba ta wuce aspirant um, aspirant ba bata, wuce primaries ba to ita ita ta jefa ma kanta ƙuri'a eh, ba ta wuce primaries ba da ta ta wuce primary sai a ga ko mata za su zaɓe ta ko ba za su zaɓe ta ba yanzu mace ta fito har ta wuce primary har ta zama candidate sai mu mara mata baya mu kira duk mata su zo su mara mata baya ta ci zaɓe ni na tabbata in mace ta fito a yanzu yanda muke mata za su fito su mara mata baya ni na tabbata to me yasa kike ganin lokacin da sayar Jibril ta fito ya zama na ita kaɗai ce ta kada ma kanta ƙuri'a mata a wannan jam'iyyar ba su bayan ta ba me matsalar a'a ba haka bane kin san ba mu da grassroots uh, representation na mata ba mu da grassroots kuma in za a yi Eh, primaries daga local government za a zaɓi mutane daga state parties za a zaɓi mutane a cikin party ba mu da mutane ba mu da mata a cikin daga woman leader kila sai wani irin secretary ko mm. irin na eh. welfare secretary ko wani abu ake ba mata to an aka zaɓi all chairman da mm. vice chairman na local government zo su yi zaɓe aka samu delegates daga cikin house of assembly daga cikin chairmomi na local government ba mata a ciki wa za su zaba that's number one na biyu mata ba su da kuɗi da za su zubar masu kuɗin ma ba za su zubar da kuɗin su ba za su yi tunanin ƴaƴansu za su yi tunanin mazansu su za su yi tunanin gidansu kafin su kashe kuɗi so kuɗi ne ake amfani da shi a primaries din banda kuɗi kuma akwai violence ana amfani da violence kin san kuma mata they are not violent mata ba za su fito da adda da um, makamai ba su ce suna neman election saboda haka in mata suka ga wayannan abu sai su ja jiki mutane kuma an bi hotel an ba su kuɗi in suka fito wanda ya ba su kuɗi za su zaba mm. abin da ya faru kenan saboda haka a matsayin ki na shugaban kungiyar mata ta ƙasa wannan ya zama kalubale a gare ki akwai abin da kike yi na yanzu na jawo hankalin mata akan irin wannan siyasar yanzu abu da muke muna gaya ma su gwamnoni su yi kokari su ba mata grassroots government su fara daga councillors su fara daga chairmomi su fara daga vice chairman eh, ssgs da sauransu da chairpersons na council kin san council chairpersons a uh, party leaders su fara daga wajen so that mata za su samu grassroots support ba wai sai an zama senator ba ba wai sai an zama house of rep ba mm -hmm. daga wajen house of rep guda nawa ne yaushe za ta tashi har ta zo ta tara mutane amma aka samu grassroots support in aka zo primaries mata suna iya scaling through suna iya samun primaries so sensitization da muke yi kenan muka ga gwamnan da ya yi abin kirki ya sa mata da yawa cikin cabinet din shi sai mu bashi award haka muke yi sai mu je mu bashi award don mu yi encouraging din shi ya yi mu muka ga ko ma commissioners ya sa ko judges ne kowane ne dai inda suna da yawa sai mu bashi award so we are doing sensitization don mu ba su encouragement that's all we can do amma ina roƙon mata mu yi cooperation mu haɗa kai mu haɗa kai let us talk mu yi magana da one voice ba wannan ya ce a ah, wannan ba party dina ba wannan ya ce oh, bdp apc eh, abga menene menene no mace is mace ko da pdp ne ko da abga ne ko da wane ne da natasha ta fito mun bi ta har sdp office muka je muka, roƙa aka ba ta candidacy ta zama gubernatorial candidate na sdp muka kuma rakata har eh, kogi muka yi supporting ɗinta amma bata samu ba in ta kara fitowa za mu mara mata baya haka za muke yi mata muke mara ma baya mu we are not politicians ko da PDP ne mace ne ko da APC ne inda mace ce ko da Abga ne kowane ne inda mace ce za mu mara mata baya da mimi in kika tuna ta fito a benue ni da kaina har benue na je muka mara mata baya so duka mata mu haɗa hannu mu rinka mara ma mata baya balaraba ta ce in ke ma kika fito gobe za mu mara miki baya kuma haka din ne abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai sai kuma mako na gaba mu dora inda muka tsaya yanzu a madadin bakin namu shugabar gamayyar kungiyoyin mata ta Najeriya Madam Gloria Laraba Shuda da Hajiya Balaraba Muhammad shugabar kungiyar mata Fulani ta babban birnin tarayya Abuja da kuma Hajiya Sa'adatu Ahmed Bustani da ke da zama a birnin tarayya Abuja Da wakiliyarmu Madina Dauda da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada a manta kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet hausa hausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza ba